Matsalar rashin tsaro na ci gaba da zama ƙarfen ƙafa a Najeriya duk kuwa da ƙoƙarin da hukumomin ƙasar ke cewa suna yi wajen shawo kan matsalar. Akan haka ne ma masarautar Bargu a jihar Niger tare da haɗin gwiwar shugabannin makarantar St. Mary ta garin Fafiri suka gudanar da wani taron manema labarai domin ƙara nuna wa duniya halin tashin hankali da yankin yake ciki a halin yanzu. Alhaji Murtala Halliru ɗan Toro shine ya yi magana a madadin masarautar ta Borgu ya ce suna buƙatar gwamnatin Bola Ahmad Tinubu ta waiwayi yankin na Borgu kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Maganan kashin ya yawa ba zaman lafiya kowa cikin tsoro yake kuma kashin da aka yi ina son gaya muku in za a yi gaskiyan ya wuce mutane ɗari uku. kuma ana kashe mutane kowane lokaci a kashe mutane eh, wanda suka kakkashe mutane kuma su shiga su fita inda suke so ai ba zaman lafiya kuma kenan to abin da yake mu tsoron kenan don a kama san inda za a zo next ba to yau kuma an ji shiru ana kashe-kashe kuma jagaba na nan kuma Allah ya bashi president to ai abun akwai damuwa to a nashi gefen shugaban makarantar ta St. Mary a fafiri wanda kuma shine shugaban kungiyar kiristoci ta kan a jihar niger rabaran bulus yohana ya ce mutanen da ake yi ma mummunan kisan gilla a wannan yanki sun hada da musulmai da kuma kiristoci a saboda haka lamarin yana da matukar tayar da hankali kuma akwai buƙatar ɗaukar matakin gaggawa ana kashe kwani da a san yan dajin nan naje su shiga gauri ba su tambaya kowane addini ne su kashewa suke yi da sauransu duka ba za ka ce krista kawai ake kashe ba har da musulmi ma ana kashe su wannan wurin za a gama da wurin kenan nan da kwana bakwai ba kawo dauki ba don mutane mu cikin daji suke kwana yanzu don mutane sun riga sun saurata so muna tunani za su ji kiran mu kafin kwana bakwai kafin mako daya ce sun fara wani abu don mutane dan sun fara gani da cewa akwai jaman tsaro hankalin mutane zai kwanta za su fara dawo Shugaban karamar hukumar Kayama a jihar Kwara mai iyaka da masarautar Bargu inda aka kai harin da ya hallaka mutane 170 a cikin makon jiya ya ce bukatar su samar da sansanin sojoji a dajin Kayinji domin kawar da mayakan kungiyar jihadi ta iswap da suka mamaye dajin. Abin da mu muke so ga gwamnati tarayya shine kawai a kare mu a kara mana sojoji a kare mana jama'a mu musamman mu ma 'yan Najeriya ne ga sojoji in ka duba nan gefe ka duba nan gefe ka gan sojoji eh, wannan dajin dai a raba dajin nan a ba kowa nashi ya san abin da ya da nashi dajin nan ko tsuntsu a yanzu babu national park ne amma ko tsuntsu babu a wannan dajin a yanzu saboda haka mutanen eh, eh, borgu su dau su ɗibi nasu mu da wina namu in gona za a yi a cikin kuma federal government za ta zo ta yi wani abu ne daban a cikin dajin ka to kagan shi kenan a yanzu dai bayanai sun tabbatar da cewa hatta namun daji da aka san gandun dajin na kayinji da shi sun ƙaura, sun bar maharan na cin karensu babu babbaka a dajin mustapha nasiru batsari gta hausa amurka ke magana daga mina a Najeriya.